وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين mushrikai sun riya cewa wai wasu daga cikin halitta an haife su ne daga Allah yayin da suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata hakika duk mutumin da yake faɗar irin wannan magana to mai yawan butulci ne da kafirci a bayyane.